بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar 21 ga watan zulqa'ada hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1436 daidai da biyar ga watan Septemba shekarar miladiya ta 2015 wannan shine kaset na 28 daga cikin jeren giyar kasusun karatun littafin iqtida'us siratul mustaqim li mukhalafati ashabil jahim walafan shekul islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ubangiji ya ji kanshi da gafara littafin iqtida'us siratal mustaqim yana tattaunawa ne game da mas'ala mai muhimmanci a cikin aqidar musulmi ita ce mas'ala ta alwala'u wal bara ibn Taymiyyah Allah ya ji kanshi yayi kokarin tantance bayanai kwarai dangane da ka'idoji da usul din da ake gina watin gujewa al'adun kafirai da yin baran-baran da tsarin rayuwar kafirai da maguzawa sawa'un waɗannan kafirai kafirai ne masu littafi da gaskin yahudu ko nasara ko kuwa kafirai ne maguzawa waɗanda suke ainihin wato marasa littafi Allah ubangiji ya samu dace muna ta bibiyan al-imam shekul islam ibn taymiyyah al-harrani rahimahullah a inda yake ta kwararo mana bayanai dangane da ka'idojin da kuma nassoshi na alkur'ani da sunna da maganganu na manyan malaman sunna daga cikin salaf waɗanda suke ta ainihin wato bayyana ƙa'idar wannan bara'a da ake yi da tsari ko al'adu ko tafarkin kafirai game da addininsu game da shiryarsu game da yadda suke kallon rayuwa game da ainihin wato irin yadda suke mu'amalantan al'amuransu Allah ya tsare mu za mu tashi a inda ibn taymiya yake cewa wal maqsudu anna min ha'ula'i thalathati man ibtagha fil islam sunnatan jahiliya fa sawa'un qila muttabi'un aw mubtaghin fa inna al ibtigha'a huwa at-talab wal irada fa kullu man arada fil islam an ya'mala bi shay'in min sunan al jahiliya dakhala fil hadith yana mana bayani akan hadisin da ya kawo akan cewa Allah subhanahu wataala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane uku su ne waɗanda Allah ya fi fushi da su daga cikinsu akwai wanda yake yin ilhadi a cikin harami wanda yake karkacewa daga ƙa'idar rayuwa a cikin haramin makka da kuma wanda yake ƙoƙarin mubtagin fil islami sunnatan jahiliya wanda yake bibiyan al'adar jahiliya alhalin yana cikin musulunci da kuma wanda yake neman wani jini na wani mutum ya zubar da shi ba tare da haƙƙin shari'a ba waɗannan mutane guda uku manzo Allah ya ce su ne abgadun nasi ila ilallahi su ne mutanen da Allah ya fi fushi da su Allah ya tsare mu to yana cikin wannan sharhi ne na hadisi sai yake cewa wal maqsudu abun nufi anna haula anna min haula thalathati cewa daga cikin waɗannan mutane guda uku manibtaga fil islami sunna jahiliya sunnatan jahiliya daga cikin su akwai mutumin da ke neman watan al'adar jahiliya ya ci gaba da aiwatar da ita alhalin ana cikin musulunci fasawa'un kila daidai wa daida shin an ce ne muttabi mai bi ko mubtaghi mai neman sunnar jahiliya wa innal ibtigha'a huwa talab ai abin da ake ce ma al ibtigha shi din ne dai neman watan sunna din neman abun wal irada da nufata zuwa ga abun fa kullu man arada fil islami an ya'mala bi shay'in min sunanil jahiliya duk wanda ya sanya nufin a cikin musulunci bari ya aiwatar da wata al'ada ta jahiliya alhalin ana cikin musulunci da khalafil hadith to ya shiga cikin ainihin wato wannan wa'id wannan mummunan alkawari da hadisin ya zo da shi was sunnatul jahiliya to mecece al'adar jahiliya malam yace kullu adatin kanu alaiha duk wata al'adar da mutanen jahiliya suka rayu a kanta, fa inna sunnata hiya al'ada, domin lafazin sunna a cikin yaren larabci shine al'ada abinda aka saba da shi, abinda ya zama norm, abinda ya zama kalca kowa ya yadda ana yi shi, idan an ga mutum yana yi ba a ganin ya saba wa tsarin rayuwar wannan al'umma shine ake ce ma al'ada wa hiya tariqul lati takarrara li naw'in minan nasi shine al'amari yanayin wani abu wata hanya ta rayuwa wadda ta maimaitu a cikin wasu mutane mimma ya'uddunahu ibadatan suka fara lissafa shi a matsayin ibada aw ya'uddunahu aw la ya'uddunahu ibadatan ko kuma ba sa lissafa shi a matsayin ibada wato idan aka ce al'ada ta wasu mutane abinda ake nufi shine abinda mutanen wannan ƙasa ko wannan gari ko wannan yanki ko wannan kabila suka saba da yin shi a cikin bukukuwansu ko zamantakewarsu ko al'amuransu na yau da kullum ko nau'in sutura ko abinci ko yadda suke yin gini ko yadda suke fahimtar rayuwa ko hulɗa tsakanin wani da wani yadda suke mu'amalantar gawawwakin an musu mutuwa yadda suke mu'amalantar ƴaƴan da aka haifa irin sunayen da suke sanya wa junansu irin raha da suke yi irin yadda suke rera waƙoƙinsu duk wannan ya cikin al'adun mutane ma'ana gaba ɗaya way of life comprehensive way of life tariqul hayat ash-shamil yadda mutane suke rayuwar su gaba ɗaya shine al'adar su inda zaka gane abinda ba al'adar su ba shine duk sanda wani yazo kan wannan tafarkin daidai abinda ya kamata yi sai ya aiwatar da sabanin abinda aka saba duk za a taso a ce ai ba haka ake yi ba ma'ana ga yadda aka saba gaisuwa yanzu ka je wasu wuraren gaisuwa shine idan mutum ya zo sai ya dukawa babba to wanda di ya zo garin sai bai dukawa babba ba da zarar an gan shi za a ga bai kyauta ba saboda ya saba wa al'ada ko to irin wannan shine al'ada abinda da ka saba mishi mutane za su yi raising eyebrow ɗinsu ko da fa ba su da hujja akan me yasa ake yin shi hujjar su kawai shine ba haka aka saba ba yanzu da mutum je neman aure in ya ce ba zai yi lefe ba ba zai kawo goron sa rana ba ba zai kawo motocin ɗaukar amarya ba ba zai buga kati ba babu lancon babu wane ne fati duk sai a ce ai ba haka aka saba ba aka aka sai a kiyan auren to waɗannan su ne al'adu ina fata mun gane wannan da haka al'adun jahiliya su ne abubuwan da mutanen jahiliya suka saba suna yi sawa'un ibada ne ko mu'amala qala ta'ala Allah ya ce qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi an samu wasu al'adu sun shuɗe gabaninku fasiru fil ardi ku yi tafiya bayan ƙasa ku je ku ga yadda al'adun mutane suke qala an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama manzo Allah yace la tattabi'unna sunana man kana qablakum wallahi za ku dinga bibiyan tafarki da al'adun waɗanda suka gabace ku walittiba'u huwa al-iqtifa'u abinda ake nufi da al-ittiba bibiya shine al-iqtifa iqtifa a dinga neman yaya abin yake ana bibiyan sawu walistinan da kwaikwayo kwaikwayon irin abin da suke yi faman amila bi shay'in min sunanihim duk wanda ya aiki da wani abu daga cikin al'adun jahiliya faqad ittaba sunnatan jahiliya ya ba al'adun maguzawa wa hadha nassun amun ibn taymiya yace wannan nassi ne wanda yake gama gari mai fadi yujibu tahrima mutaba'ati kulli shay'in wanda yake hukunta wajabcin a haramta bin duk wani abu min sunan jahiliya daga cikin al'adun jahilai maguzawa fi a ayadihim sawa'un waɗannan al'adu a cikin bukukuwan jahiliya ne wa gairi a ayadihim da kuma ma ba cikin bukukuwansu ba wa labzul jahiliya yace shi kalmar jahiliya din kad yakunu isman lil hali yana iya zama suna ne na yanayin abu wa huwa al galibu fil kitabi was sunnah lafazin jahiliya yana zuwa mafi yawan lokuta a cikin alqur'ani da nuna cewa wato halin yanayin abu wa kad yakunu isman lidhil hali yana iya zuwa kuma ya nuna suna ga mutumin da yake cikin halin da ake magana din wato an ce jahiliya to situation yanayin waje amma ana iya cewa jahiliya ya zama kuma wato yanayin mutumin da ke cikin wannan harka famin al-awwali in ka dauki na farko jahiliya da ma'anan ismul lil hal zaka same shi a cikin hadisi kaulin nabi sallallahu alaihi wa sallam li abi dharr innaka mru'un fika jahiliya da manzo Allah ya ce sayyidina abu abu dharr kai mutun ne wanda akwai jahiliya tare da kai bi ma'ana fika halun lil jahiliya kana da yanayi irin na maguzanci wa qauli umara da kuma yadda umar yake cewa inni nazartu fil jahiliyati an a'takifa a zamanin jahiliya na taɓa yin wato bakance cewa zan yi itikafi lailatan tsawon dare kaga fil jahiliya ai fi halil jahiliya a yanayin maguzanci wa qaulu aisha da fadin aisha Allah ya ƙara mata da take cewa kanan nikahu fil jahiliya ala arba'ati anha tace aure a zamanin jahiliya ma'ana a lokacin da ake yanayin jahiliya aure iri hudu ne ake wani hadisi ne mai ban mamaki da al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi wanda ainihin wato riwaya ce daga Urwa dan Zubair daga Aisha take ba su labarin yadda ake aure a jahiliya cewa aure iri hudu ake akwai aure irin wannan da kuka sani inji Aisha wanda ake zuwa gun waliyan mace a nemi aurenta ta abaya da aurenta tace akwai aure na biyu shine mutum yana da matar shi in ta yi tsarki sai ce ki tafi gun wani sai tura ta gun wani dama ya je ya roki wani cewa zan turo matata ka dinga kwana da ita ba zai sake kusantar wannan mata ba sai ta ɗauki ciki daga wancan mijin ya tabbata ta samu ciki wai yana yin haka ne wai don ya samu irin irin wannan mutumin neman iri kamar da ake yi ma awaki ko shanu ana so a samu iri kaza sai a kai su su musu barbara to wai sai mutum ya kai matar shi wani gida wani ƙato ya mishi barbara wani haifar mishi ƙatan ɗa suna yin wannan maguzancin a jahiliya ta ce aure na uku shine mutum yana da 'ya sai je gaito samarin layi kamar mutum tara goma ko takwas kowa ya shiga ya kwanta da ita in ta ɗauki ciki sai a sake tara su sai ta musu jawabi kawai ta ce to kun san dai abin da ya faru da ku da wane da wane da wane duka mun yi kaza kaza da su lokaci kaza amma wannan cikin na wane ne sai ta nuna wanda take so kawai ta zaɓa shikenan dole ya anshi wannan ɗan kuma dole ya aure ta ta ce da kuma aure wanda mutane ke zuwa su je su siyo bayi zo su saka su a ɗakuna masu jaffutila kamar gidan karuwa kenan sai su zauna a bakin kofa suna ansan kuɗi ana shiga gun waɗannan mata ana fasikanci da su wannan su abu sufiyanu su ne suke yin wannan lokacin su ne masu kuɗi masu gidajen hotel da gidajen karuwa fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jama'a kun ji yadda ake a maguzanci kenan shi sa jahiliya ba karamin bala'i bace Allah ya tsare mu to wannan hadisi yana a cikin sahih bukhari ainihin wato Aisha take bada wannan labarin cewa ga yadda al'amarin yake a jahiliya take cewa yayin da manzon Allah ya zo sai di aka kauda waɗancan nau'i na aure gaba ɗayan su aka bar kwaya ɗaya shine cewa aure sai da wali sai da siga sai da sadaki sai da shidu sai ka je gun uban yarinya ka roƙa ya yadda ta yadda an baka ainihin wato izini ka ganta ka kawo sadaki sannan kuma a ɗaura aure da shaidu a siga Allah ya sa mu dace to kaga ashahid anan shine cewa da yayi ce fil jahiliya wa qauluhum ya rasulullah kunna fi jahiliyatin wa sharrin da fadan su da suka fada suka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ma yana cikin bukhari da muslim suka ce mun kasance a cikin maguzanci da ainihin mugun yanayi na rayuwa ai fi hali jahiliyatin au tariqatin jahiliyatin au adatin jahiliyatin wani hau zalika da za ka yi fasara da cewa mun kasance a cikin yanayin jahiliya a cikin tafarki na jahiliya a cikin al'ada ta jahiliya fa innal jahiliyata wa in kanat fil asali sifatan yace ita jahiliya duk da asalin lafazin siffa ce lakinnahu ghalaba alaihi listi'malu hatta sara isma sai dai isti'mal amfani da ake da lafazin a matsayin suna ya galabaci siffan har ya zama sunan abu wa ma'anahu qaribun min ma'anal masdar da ma'ana wata take kusa da masdari wannan lafazi na farko kenan ko ma'ana ta farko da yace jahiliya na zuwa da ma'anar hali na ainihin yanayin wuri wa amma thani da ma'ana ta biyu kuwa na ainihin da za a ce yana zuwa da ma'anan sahibul hal ma'abocin wannan ɗabi'a fataqulu ta'ifatun jahiliya akan iya cewa tawagan mutane na jahiliya wa sha'irun jahiliyun ko a ce mawaƙin jahiliya kaga yanzu sifa ne ga shi zilhal din wa zalika nisbatun ila al ana danganta shi ne kenan ga jahilci allazi huwa adamul ilm shine wanda babu ilimi tare da shi ko bisa kalzarati aw adamu tiba'il ilm ko kuma rashin aiki da ilimi ko da akwai ilimin shi ma jahiliya ce fa inna man lam ya'lam al-haqq domin wanda bai san gaskiya ba fa huwa jahilun jahalan basitan wannan jahili ne jahilci mai sauki fa ina itaqada khilafahu idan bayan bai san daidai ba sai sai kuma ya kudirce sabanin daidai fa huwa jahilun jahalan murakkaba ya zama jahili jahilci wanda yake wani kan wani fa in qala khilaf al-haq idan kuma bayan bai sani ba ya kudirce sabanin gaskiya sai kuma yayi magana da sabanin gaskiya to shikenan ya zama khilafa haqqi aliman bil haqqi aw ghairi alimin sawa'un yana sanar da gaskiya ko bai sani ba fa huwa jahilun aidan har ila yau jahili ne shi ma kama qala ta'ala kamar da Allah yake cewa wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama su mutanen kwarai sun kasance idan jahilai suka yi musu magana sai su ce aminci muke nema salama ai nabtaghi salama to yanzu su waye jahilai anan su ne waɗanda ba su san Allah ba ko kuma sun san Allah sun ki su aiki da sanin Allah sun ki imani sannan kuma suna magana da sabanin abin da yake wato na gaskiya wa qala annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yace idza kana ahadukum sa'iman idan ɗayan ku na cikin halin azumi fala yarfas kada ya kwarkwasa wala yajhal kuma kada ya wauta kada ya jahilci shine kada ya aiki da sabanin abinda mai azumi ya kamata ilimin sa ya nuna masa ومن هذا قول بعض شعراء العرب irin wannan ne magana wani daga cikin mawaƙan larabawa da yake cewa alala ya jihalan ahadun alaina fa na jihalu fauka jahalil jahilina amur ɗan kalsum ne aka ce wani mawaƙi ne a jahiliya ɗan giya wani mara mutunci wanda ya yi rigima sosai da al'ummar zamaninsa shi ne yake wannan magana yana cewa alala ya jihalan ahadun alaina ku saurara ku ji wallahi mu ba wanda zai mana aikin jahilci fa na jihalu mu ku simi masa jahilci fauka jahilil jahilina sama da jahilcin jahilai kaga yana sana da abin da yake cewa ba daidai bane kenan zai yi wauta fiye da tawawaye in dai aka yi masa wato an ka mishi kayan kara sai ya maka kayan ake itace ake cewa ko wa hadha kathirun ibnu taymiya yace wannan akwai shi da yawa kwarai a cikin maganganun su wa kadhalika man amila bi khilafil haqq to haka kuma duk wanda ya aiki da sabanin gaskiya fa huwa jahilun wannan ma jahili ne wa in alima annahu mukhalifun lil haqq koda yana sanar cewa abin da yake aikatawa sabanin gaskiya ne kama qala subhanahu kamar da Allah yake cewa innamat tawbatu ala alladhina ya'maluna as-su'a ala allahi lil ladhina ya'maluna as-su'a bi jahalati kadai Allah yana karban tuba ne tubar da Allah yake karɓa yana karɓanta ne ga waɗanda suke aikata mugun aiki bi jahalatin a halin suna jahiltar haka ɗin. Ƙala ashabu Muhammadin, sahabban annabi sallallahu Alaihi wasallam suka ce, Kullu man amila su'an fahuwa jahil, duk wanda ya aikata mugun aiki, sanda yake aikata mugun aikin nan jahili sunan shi, shi ne ma'anar amaluna su'a bi jahalatin. a sanda mutum yake shan giya ko yake yin zina ko yake yin ƙarya yana sana cewa babu wannan wannan abin bayi da kyau to wannan jahilci ne ma'ana ya kau da ilimin shi ya ƙi yin aiki da ilimin shi na sanin rashin dacewa wannan aiki to haka kuma wanda yake yi ba tare da ya sani ba shi kuma jahilcin shi bai kai wannan ma wanda ya sani ba gagan tafin tafsiri na al-Imam Ibn Jarir ya kawo maganganun sahabbai da tabi'ai da yawa waɗanda suka tabbatar da wannan fassara da aka ji ibn taymiya ya faɗa italakan cewa sahabban annabi sun faɗi cewa ma'ana wannan aya shine wanda duk ya aikata mugun aiki to yayi aikin jahilci Allah ya tsare mu daga aikin jahilci wa sababu dhalika anna al-ilma al-haqiqi ar-rasikh fil qalb anna al-ilma al-haqiqi ar-rasikh fil qalbi abin da yasa aka ce duk wanda ya aiki da sabanin ilimin sa sunan shi jahili saboda ilimi na gaskiya wanda ya riga yadda su ya kafa a cikin zuciya yamtani wa an yasdura ma'ahu ma yukhalifu yana bai yiwuwa a ce tare da wannan ilimin a ce kuma abin da ya saba wa ilimin ya bujiro daga wannan zuciya misali yanzu kana da ilimi yaƙinan cewa Allah ɗaya ne a sama yake ka gaya mini yadda za a yi a tirsasa maka ko kuma da san ranka kawai ka ce Allah uku ne me yasa ba za ka iya faɗa haka ba saboda kana da ilimi yaƙini akan cewa Allah ɗaya ne babu yadda za a yi wata maga ta fito daga bakinka sabanin faɗin haka ina fata mun gane wannan to duk wanda yake da ilimi yaƙini akan tashin alkiyama ba zai taba ƙaryata tashin alkiyama ko ya aikata abin da ya san zai samu matsala alkiyama ba iza Allah yake cewa ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun tan da suke aikin banza wai basu ma san cewa za a yi tashin kiyama bane ba suna jin babu kiyama ne shi sa annabawa da manzanni saboda sun fi kowa yaqini suka fi kowa jin tsoron Allah kuma suka fi kowa gujewa ainihin saban Allah to haka nan kuma daga annabawa kuma sai na kusa da su a wajen ainihin abin nan sune siddiqai sai kuma muminai waliyai da sauransu kafa a kawo kan gama garin mutane waɗanda su dai suna nan ne sun ma'amanu sun makafaru sun ma'amanu sun makafaru sun mazadu kufra duk sanda mutum saboda ilimin da mutum yake da shi game da lahira ba ilimi ne wanda yake ya, ya zauna a cikin zuciyarsa ya zauna daren ba yana ilimin yana fluctuating imanin shi game da lahira yana rawa da haka idan yayi rawa sai ya aikata barna wani lokaci kuma imanin ya dawo sai ya aikata ainihin wato aikin alkhairi Allah ya tsare mu yamtani wa an yasdura minhu ma yukhalifuhu min qawlin ba zai yiwu wani abu da ya saba wannan imanin ya fito daga zuciyar mutum ba daga wani wannan ilimin ba min qawlin na magana ne au fi'lin ko aiki famata sadara khilafuhu duk sanda sabanin haka ya fito daga aikin mutum ko maganarsa sa fala budda min ghaflatil qalbi anhu babu shakka zuciyar wannan mutumin a daidai lokacin nan ta gafala ne daga wannan ilimin aw da'afuhu ko kuma raunin ilimin fil qalbi a cikin zuciya bi muqawamati ma yu'aridu ilimin yayi rauni wajen yin jayayya wajen yin fada da abin da ke saba ma ilimin na rashin imani ko rashin sani ko makamancin haka wa tilka ahwalun tunaqidul ilma haqiqatul ilm ya ce waɗannan su ne abubuwan da suke wato cin karo da ilimi na gaskiya fa yasiru jahalan bi hadha al-i'tibar shikenan sai ilimin ya wayi gari ya zama jahilci wa min huna ta'rifu dukhul al-a'mal fi mustahiq al-iman haqiqatan la majaza sai wata magana kuma a cikin akida yace daga nan zaka gane ma'anar da ake cewa ayyuka suna shiga cikin ma'anar imani shiga na gaskiya ba hakika ba ba majazi ba cewa da ake yi ayyuka wani ɓangare ne na imani cewa imani faɗa ne da baki ƙudurcewa a zuciya da ayyuka da gaɓoɓi to idan ka fahimci wannan sai ka gane da gaske fa lalle ayyukan gaɓoɓi yanki ne na imani domin me ke sa mutum ya yi saɓanin ya ayyukan da suka saɓa wa imani shine raunin imanin ashe ƙarfin imanin ke sa ya dinga ayyukan imanin wa illam yakun kullu man taraka shay'an min al-a'mali kafiran duk da yake fa ba duk wani wanda ya bar wasu ayyuka ne yake kafiri ba wala kharijan an asali musammal iman ba kuma ma zai fita daga wato asalin abin da ake kira da suna imanin ba wa kadhalika sumul aqal haka ma hankali duk sanda mutum yake da cikakken hankali ba zai yi wani abu da ya saba wa hankali ba da gwargwadon yadda hankalin shi yake rawa ko bai cika ba da gwargwadon yadda zai abin da ya saba wa hankali ko da ko bai fita daga cikin asalin karabkan masu hankali ba zai iya yin wani abu da yake yayi kama da na mahaukata ko na yara amma bai zama yaro ko mahaukaci ba amma wannan na ishara akan rauni a cikin hankalin shi ko an samu ainihin wato wato rashin tabbas a cikin hankalinsa wani abu zalika min al-asma da gwargwadon irin waɗannan ainihin sunaye ولهذا يسمي الله ta'ala أصحاب هذه الأقوال dan ahwal dan haka kaga Allah yana kiran masu irin wannan yanayi wanda suke samun kansu a cikin matsala game da tabbatuwar imanin su da ilmin su da yaqinin su Allah yakan kira su da suna mauta matattu wa umya makafi wa summa kurame wa bukma Allah yana kira su da ainihin wato waɗanda ba sa gani wa dallina Allah yakan kira su da batattu wa jahilina Allah yakan kira su da ainihin jahilai wa yasifuhum bi annahum la ya'qiluna Allah yake siffanta su da cewa ba su da hankali wala yasma'una ko ba sa jin magana duk waɗannan sifofi sun zo a Qur'ani a wurare da dama wa yasiful mu'minina bi ulul albab su kuma mu'minai Allah yake siffanta su ya ce mazowa hankali wa ulil nuha masu zurfin tunani wa annahum muhtaduna cewa su shiryayyu ne wa anna lahum nuran cewa suna da haske wa annahum yasma'una wa ya'qiluna cewa suna ji kuma suna ainihin hankaltuwa fa'iza ta bayyana zalika idan wannan ya bayyana gare ka fannasu qabla mab'asir rasul sallallahu alaihi wasallama kanu fi halin jahiliyyati mutane a zamanin jahiliya kafin zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna cikin yanayi ne na maguzanci mansubatin ila jahili wanda ake danganta ta zuwa ga jahilci rashin ilimi fa imma kanu alaihi fa inna ma kanu alaihi min al-aqwal dan abubuwan da suke rayuwa akai na maganganu wal a'mal da ayyuka inna ma ahdathahu lahum jahilun jahilci ne wani jahili ne ya ainihin kawo musu inna ma yaf'aluhu jahilun kuma jahili ne ke aikatawa abinda suka dinga yi na ayyukan su kashe ƴaƴa shan giya zina dinnan da muka ji labari cin riba da makamantansu abubuwan da suke faɗa na maganganu na zagin Allah da mai da Allah mace da wake-wake na fasikanci duk wannan jahili a cikin su ne ke yi jahili ne kuma wanda ya fara yin wannan abu ba mai ilimi ba وكذلك كل ما يخالف ما جاءت به المرسلون yace haka nan kuma duk abin da ya saba wa abin da manzanni suka kawo min yahudiyatin kaman yahudanci wa nasraniyatin da kiristanci fa hiya jahiliya duk waɗannan ma maguzanci ne wa tilka kanat jahiliyatul amma waɗancan da ake faɗa na zamanin jahiliyar larabawa to ita ce jahiliya gama gari fa amma ba'da mab'asir rasul sallallahu alaihi wasallama kad takunu fi misrin duna misrin amma bayan aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu inda za a ce ga jahiliya ta game duniya sai dai ana iya samun ta a wata ƙasa banda wata ƙasa kama hiya fi daril kuffari a same wato jahiliya a ƙasashen kafirai wa kad takunu fi shakhsin duna shakhsin ana iya samun kuma jahiliya a wani mutum banda wani kan rajuli qabla an yuslima kamar mutumin da za a ce lalle kafin ya musulunta ya kasance fa innahu fi jahiliyatin yana cikin jahiliya koda yana raye ne yanzu da ake musulunci misali wa in kana fi darul islam koda yana kasar musulmai ne sai mala yace fa amma fi zamanin mutlaqin amma a wani zamani gama gari sakakke fala jahiliyata ba'da mab'ath muhammadin sallallahu alaihi wasallam a wani zamani bayan aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu inda za a ce gaba ɗaya zamani wani zamani ya koma zamanin jahiliya ga wata magana a ƙasa mai muhimmanci da yake cewa wa alaihi fa inna itlaqa hadhihi al-ibarati ala al-muslimina umuman sakin wannan kalma akan musulmai gabaki ɗayan su a ce wai musulmai suna rayuwa ne yanzu a jahilatul qarni al-20 mu zaka ji yan boko suna faɗan wannan yan boko masu tunanin wai su yan kishin addini ne sai a ce wai yanzu wannan ana wata sabuwar jahiliya ne jahilatul karni al-20 ko jahilatul karni al-hadi wal 20 shine sakawa duk al'ummar musulmai kalma a ce yanzu a zamanin wata sabuwar jahiliya ake wai saboda duk abubuwan da ake na jahiliya yanzu ana yin su yace irin wannan itlaqin aw ala baladin min buldani ko a kira wani gari daga cikin sunan daga cikin garuruwan musulmai da cewa garin jahiliya ne aw mujtama ko wata al'umma min mujtami'atihim daga cikin al'ummomin musulmai duna taqyidihi bi halatin ba tare da an takaita wannan siffa da wani yanayi ba au amalin ko wani aiki au tasarrufin ko wani take-take ba au shaksin ko a ainihin katange shi da wani mutum muayyan wanda yake sananne ba ya utabaru khata'an wannan kuskure ne wa tasahulan da kuma sakaci yambage an ya tahashahul muslim yana da muhimmanci musulmi ya takatsantsan game da cewa yanzu a jahiliya ake wata sabuwa wa ma naza'a ilaihi ba'du al-kuttab abinda wasu marubuta suka ciratu zuwa gare shi wal bahisina da wasu masu bincike wal mufakkirina da wasu wanda ake ce musu al mufakkirun sune intellectuals wanda ake ganin su kwararru ko masana min itlaqi ibaratil mujtama'il jahili su dinga sakin lafazin cewa ana rayuwa ne a al'ummar maguzanci alal mujtami'atil islamiyya su dinga faɗan haka ga al'ummomin musulunci a yanzu ɗin nan au ba'dha ko wasu sashi na al'ummar musulunci duna taqyidin ba tare da sun yi wato qaidi ba au takhsisin ko sun kebance ba liman yastahiqu zalika shar'an su kebance wanda ya cancanci wannan suna a shari'a ba fa innahu nahjun ghairu salimun ghairu salimin ce wannan tsari ne tafarki ne wanda yake ba mai kyau ba wa yukhalifu alqawaid ash-shar'iyyah ya saba wa ƙa'idar shari'a wa manhajus salafi as-salih ya saba wa manhajin magabata na ƙwarai duk rikicin da ake a yanzu a wani wuri ko aka samu wato lalacewar yanayin al'amari ga musulmai ko aka samu gwamnatoci na azzalumai musulmai ba su ƙara komawa cikin jahiliya a ce wai suna a ce duka al'umma sun zama jahiliya ba don ma'ana haka shine kara ƙaryata hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan da yake cewa al'umma ta ba za ta yi ijma'i akan bata ba domin jahiliyar ijma'i ne wacce jahiliya akan bata kowa a cikin bata yake kowa babu wanda yake kan shari'a har da waɗanda suka guje ma waɗannan abubuwan da ɗabi'a ba ta son su akwai abubuwan da ɗabi'a ma ba ta son su wannan kashe-kashe na banza kashe ƴaƴa shan giya zinace-zinace ɗabi'a mai kyau ma tana tana naffare su tana koran wannan abu to an samu wanda suka tabbata akan ɗabi'ar su mai kyau sun ƙi wannan abubuwan ɗaiɗaiwa ko amma dai su ma a cikin magudanci suke don ba su samu san ba addinin kwarai ba da haka a wancan zamun nan ijma'i ne akan bata to bayan zuwa musulunci ko ba za a sake wannan ijma'in ba har abada akan bata a cikin al'umma musulmai da haka bai yiwuwa a ce wai yanzu musulmai suna rayuwa ne a jahiliya a'a ana dai iya samun ɗabi'un jahiliya a cikin su kamar da suka tabbatar amma yin umumi a ce jahiliyatul karni 20 ko ƙasa kaza jahiliya ne ko al'umma kaza jahiliya ne wannan duka ba lafuzza ne masu kyau da ya kamata musulmi ya dinga faɗan su ba kamar yadda muka ji daga wannan malami mai tahqiqi Allah ya saka mashi alkhairi wal jahiliyyah sai ce fala fa innahu la tazalu min ummatihi ta'ifatun zahirina alal haqq ila yawm ila qiyamis sa'a dan kuwa ba za a gushe ba ana samun al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wasu yanki a cikin su suna ainihin wato kasancewa masu bayyana gaskiya sun tsaya tsayin daka akan gaskiya har tashin alkiyama ba za a rasa wannan ba wal jahiliyatul muqayyada amma jahilci wanda yake za a yi mishi kaidi a takaita shi akan wani yanayi ko wasu mutane ko wani mutum qad taqumu fi ba'd diyaril muslimin ana iya samun irin wannan jahiliya mai kaidi a wasu garuruwa na musulmai wa fi kathirin min al ashkhas al muslimin ana iya samun shi ma a gun mutane da dama cikin musulmai kama kala sallallahu alaihi wasallama kamar yadda manzo Allah yake faɗa cewa arba'un fi ummati min amril jahiliya abubuwa guda hudu daga cikin al'amuran jahiliya za su ci gaba da faruwa a cikin al'ummata wato waɗannan abubuwa su ne gori da asali cin mutuncin mutum da asali neman istisqa da nujum da kuma ainihin wato cikon na hudun su shine abin nan kukan mutuwa ko na'am sai ce wa qala لأبي ذر كما يدعي أبو ذر إنك مرء فيك جاهلية ونهو ذلك فقوله في هذا الحديث فد من ذا الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولنا حديث ديك يتعو مبتغ في الإسلام سنة جاهلية يندرج فيه كل جاهلية cewa da manzo Allah yi daga cikin waɗanda Allah ke fushi da su akwai mutumin da yake bin tafarkin jahiliya a cikin musulunci to duk wata jahiliya na shiga cikin wannan yanayin mutlaqatan aw muqayyada wannan jahiliya sakakkiya ce koko mai kaidi yahudiyatan aw nasraniyatan shin yahudanci ne ko kiristanci aw majusiyatan ko tsabaragen maguzanci aw sabi'iyya ko abin nan ne wato na masu bautar mala'iku aw wasaniya ko na masu bautar gumaka aw murakkaba ko kuma haɗi ne daga waɗannan yanayi daban-daban a ce wani bangaren nasraniya wani bangaren kiristanci wani bangaren magozanci a same su an yi moldin ɗinsu a cikin yanayi guda murakkabatan min zalika aw ba'dahu ko murakkaba wanda aka kera ta daga waɗannan ko kuma daga wani sashe na waɗannan da aka ambata aw muntazi'atan ko kuma an tsakuro wannan ɗabi'u min ba'di hadhihi al-milal al-jahiliya daga wasu daga cikin addinan nan na maguzanci fa innaha jami'uha duk waɗannan gabaki ɗayan su mubtadi'a wa mubtadi'an wa mansukhan da wanda yake an kirkiro da wanda yake an soke shi a cikin waɗancan addinai sarar jahiliyatan bi mab'asi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama duk sun zama maguzanci daga zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗaya an soke su haka yahudiya da nasraniya mansukha ne sannan sa'iba da wasaniya da sauransu su kuma bid'o'i ne aka kirkiro su a cikin al'adu da addinai to waɗannan gabaki ɗayansu sunansu jahiliya tun daga zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama wa in kana lafzul jahiliyati la yuqalu ghaliban illa ala halil arab allati kanu alaiha fa innal ma'ana wahid ce duk da yake lafazin jahiliya an fi itlaqin shi ne mafi yawan lokaci dan ya nuna har larabawa a lokacin da watin suke cikin maguzancinsu kafin zuwan musulunci duk da haka fa innal ma'ana wahid ma'ana abun duka iri ɗaya ne wa fi sahihaini an nafi'in an ibn umara anna nasa nazalu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ala al-hijr Abdullahi dan Umar yake cewa a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana mutane sun ainihin sauka sun yada zango a hijir hijir shine diyar samud gidaje ko anguwannin samudawa waɗannan kafirai da Allah ya halakar da su wa samud alladhina jabu sakhara bilwat wanda an ce kasashen nasu suna tsakanin kasar Sham ne da Madina ana ce musu diyar samud su ake ce ma al-hijr ard samud ko fastaqaw min abariha sai mutane suka je suka ɗebo ruwa a rijiyoyin watan mutanen waɗannan kafirai da Allah ya halakar wa ajinu bihil ajina suka kwaba gari za su ci abinci kama a ce suka kwaba garin kwaki ko gari na dambu ko makamancin haka ko kuma kullu na yin wani abu kamar kosai ko fanke ko makamancinsa fa amarahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an yuhriqu mastaqaw manzo Allah ya ce duk wanda suka debo su zubar da shi wa ya'falu wa ya'laful ibla al'ajina yace wannan kullun kuma kada a yi kosan da za a yi da shi ko masa a baiwa dawakai da raƙuma su cinye kawai wa amarahum an yastaqu min al-bi'r allati kanat taridu hannaqa yace musu su je su debo ruwa daga rijiyar da raƙumar take ainihin wato zuwa tana shan ruwa raƙumar salihu kenan ko naqatu salih al-Imam al-Balqini kamar da Ibn Hajar ɗaliban sa kenan ya bada labari a cikin Fathul Bari an yi masa tambaya to da yaya suka yi suka gane rijiyar cewa wannan ita ce rijiyar da ainihin wato taguwar nan take ba tana shan ruwa sai ya ce shi yana ganin an gane ne ta tawaturi cewa labari ya bazu a ko ina a duniya an san rijiyar shi kuma Ibn Hajar ya ce shi ya ƙara da cewa ana shi fatawa shi kuma yana ganin ta yiwu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya mishi wahayi an ayyana mai rijiya ma daga baya ne za a iya karban wannan cewa tawaturi ne na labarin bayan da manzo Allah ya ayyana ta wallahu alam dole ji tambaya tana iya zuwa akan cewa to ya za a gane rijiya domin garin ya riga zama kharab kuma su ba su san garin ba ba su taba zuwa wurin ba sai rana manzo Allah ya musu ishara a ce ga rijiya za su diba to ana tunanin kenan ya zama ko dai magana ɗaya daga cikin malaman za ta iya karbuwa ko dai ya zama manzala sallallahu salama ya nuna musu cewa ga rijiyar nan wannan ita za ku ɗiba a cikin ta ita ce rijiyar da watin raƙuma saluhu ke shan ruwa to tunda baka da nasi akan wannan sai dai ka zaci ihtimal din sa shi kuma balqini kamar da muka je ba da fatawa kan cewa a ai an san ta ne bi tawatur kamar yanzu aka je daura akwai rijiyar da ake ce ma rijiyar kusugu ko da ya aka yaka sai ita ce rijiyar kusugu tawaturi ne labarin ne ya baza gari ko cewa nan ne rijiyar kusugu haka irin wannan yakan faru da abubuwa asar ba a da wani wato clear text wani nassi da zai tabbatar da abin amma kuma duk al'umma wajen sun gaji labarin kabiran an kabirin cewa wannan kabarin wane ne ko wannan gidan wane ne ko wannan asar ɗin su wane ne ina fata mun fahimci wannan sai annabi ya hana su amfani da ruwan rijiyoyin kafirai da aka halakar yana su amfani da kayan abincin da suka riga ma suka yi mixin ruwan da shi saboda guje ma ainihin kafirai warawahul bukhari min hadisi abdullahi bin dinarin ali bin umara anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lamma nazala al-hijra fi gagwati tabuk cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayin da ya sauka ya yada zango a hijr lokacin da za shi yakin tabuka amarahum Allah ya shirabu min bi'ariha ya yi musu umarni kar su sha ruwan wannan rijiyoyi wala ya minha kar kuma su ɗebi ruwa su yi guzuri daga wannan rijiyoyi faƙalu kada a jinna minha wastaqaina suka ce mun riga mun dama mu za mu yi fanke ko ƙosai ko makamancin haka daga wannan ruwa wastaqaina kuma mun riga ma mun ɗebi ruwan ya manzo Allah fa amarahum annabi sallallahu alaihi wasallam an yatrahu zalika alajin manzo Allah ya ce a zubar da wannan ainihin kullu ويهريق ذلك الماء يتي شما روان أزبر وفي حديث جابر أن أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جابر يتي لما مر بالحجر يا يندا أكا وشي توجن واتو وننغري سيما الله يتي لا تدخلوا على هؤلاء kar ku shiga garin waɗannan almu'azzabina waɗanda aka musu azaba dinnan illa an takunu bakina sai ku kasance kuna kuka fa in lam takunu bakina in ba ku kuka fala tadkhulu alayhim kar ku shiga garuruwan an yusibakum ma asabakum ina tsoron kar ku je abin da ya same ku ya same su yabo ya same ku ma'ana wucewa mata cikin garuruwan sai dai ka wuce kana kuka kana nadama amma in ba haka ba za ka yi samun matsala abin da ya same su zai iya samun ka wannan hadisi yana cikin bukhari da muslim har ila yau fana ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an dukhuli ila amakinil mu'azzabina illa ma albuka kaga manzon Allah ya hana a shiga garuruwan da aka yi wa mutanen garin azaba sai tare da kuka khashyata an yusiba dakhila ma asabahum dan tsoron cewa kada abin da ya sami su waɗannan da aka musu azaba ya faru ga wannan da ya shiga cikin wurin wana ha anil intifa'i bi miyahihim ko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hana amfanuwa daga ruwan rijiyoyin su hatta amarhum har ya umurce su ma'a hajatihim fi tilkal ghazwa tare da cewa suna cikin tsananin bukata yakin tabuka kamar da aka sani a tarihi ana cikin bukata ta abinci da kayan aiki da wahala da suka sha duk da haka manzo Allah ya hana su amfani da waɗannan kayayyaki wa hiya ashaddu ghazwatin kanat alal muslimina yakin da musulmai suka ji tsanani sosai kwarai na yanayin tafiya duk da haka manzo Allah ya hana su an yi alifun nawabiha cewa sai dai su baiwa ababan hawa bi ajini ma'i wannan kullu da suka kulla suka kwaba shi da ruwan waɗannan rijiyoyi na kafirai wa zalika aidan wa kadhalika aidan rawa anhu ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu naha anis salati manzo Allah ya hana ainihin wato yin sallah fi amakin azabi a wuraren da aka yi makafirai azaba farawa abu dawuda an sulaiman ibn dawuda qala akhbarana ibn wahab haddathana ibn lahi'a wa yahya ibn azhur an ammar ibn sa'ad al-muradi yace an abi salih al-ghifari abu salih al-ghifari yace anna aliyan radiyallahu anhu marra bi babila sayyidina aliyu dan abu talib Allah ya kara masa yadda ya wuce ta garin babila wa huwa yasiru yana cikin tafiya ne faja'ahu almu'adhdhinu yu'adhdhinuhu bis salati al-asr bi salati al-asr sai ladanin shi yazo ya ce mishi lokacin sallar la'asar yayi falamma baraza yayin da yaje ainihin wato yayin da ya fito minha daga cikin garin ya bar garin amara mu'azzina fa aqama sala sai da ya fita daga garin sai ya umarci mai ainihin ladanci sai ta da sallah falamma faraga da yayin sallah aka gama qala sai ce inna hubbi annabiy sallallahu alaihi wasallama nahani an usalliya fil maqbara yace masoyina manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana ni yin sallah a makabarta wa nahani an usalliya fi ardi babil kuma ya hana ni yin sallah a wannan ƙasa ta Babila fa innaha mal'una tsinanniyar ƙasa ce wannan hadisi Abu Dawud ya fitar da shi sai dai wannan hadisin bai inganta ba jama'a akwai in qata'i tsakanin Abu Salih al-Ghifari wanda shine Sa'id dan Abdurrahman al-Misri tsakanin shi da Sayyidina Ali dan Abu Talib Allah ya kara masa Sayyidina Ali yadda kamar da malaman tarihin shi suka tabbatar cewa lalle bai ga Sayyidina Ali ba al-Imam al-Ijli yana faɗan cewa مصري تابعي ثقة روايته عن علي وروايته عن علي مرسلة haka ainihin wato ya tabbata a cikin tarihinsa da haka isnadin wannan riwaya bai inganta ba amma abin da take tabbatarwa na karatu yana da shawahid a cikin wasu nassoshi ingantattu shine hana yin sallah a makabarta da kuma hana yin sallah hana yin ibada a duk wani wuri wanda yake an taɓa yi ma wasu azaba a wajen na'am tsohuwan makabarta babu wani abu a cikin musulunci tsohuwan makabarta da mafhumin da mutane suke ɗauka cewa in ta shekara arba'in ko sittin ko wani abu makamancin haka sai a zo a yayyanka filaye a yi ta gini a kan kabari ba a yin haka wannan ya saba wa ainihin tsarin addinin musulunci duk da yake a nan ƙasashenmu ya shahara ana yin haka amma kuskure ne bilmarra kuskure ne idan aka ce wuri sunan shi makabarta to daga nan har tashin alkiyama sunan shi makabarta ko gari ko me ya zo ya matse idan kuma bukata ta tsananta bisa halin rayuwa wani dalili yasa dole ana da bukatan za a yi enacting wani structure akai malamai suka ce sai dai a kwashe gaba ɗaya abin da ke wurin na sauran ko da ƙasusuwan kwankwason mamatan ne a je a matsa da su wani wuri a sake rufe su ya zama yanzu to babu sauran wani abu na jikin mutum a wajen illa wanda ya zama ƙasa amma irin yadda yake din nan yanzu kawai makabarta ga su nan da yawa a garin nan a duka kasusuwan garuruwan ƙasa Hausa din nan ko a Kano wani lokaci can baya da aka yi sabon titi Mandawari haka aka dinga kwakulo gawaki mutane da da da, katafila wannan cin mutunci ne ga al'umma Annabi sallallahu alaihi wasallam ba daidai bane jama'a ba daidai bane abin da mutane suke duk inda aka yi kabari ya zama makabarta ya zama wannan gidajen mamata ne to gidajen mamata kuma babu ran da za su tashi sai alkiyama kamar yadda kai gidanka da ka gina wani zai ce ka tashi da takardunka da komai to haka su ma gidajensu ne da Allah ya tsara a basu ba a tsagawa ba a yin gida ba a yin masallaci ba a yin ma'aikata ba a yin makaranta ko me ba a yi sai in har ta kama ku ji wannan kuma in ta kama din sai malamai a wannan zamanin an zauna sun ba da fatawa mujtahidai cewa eh suna ganin babu laifi ayi ba wai kawai gwamnati za ta deciding kawai wannan wurin yanzu kawai zami asibiti a kwashi gawawakin nan ko a gine akai ba a sai ta nemi malaman wannan zamanin wanda suke malamai na Allah na gaskiya su duba yanayin shin dole ne sai ayi masallacin tukunna ko asibitin ko gidajen a nan wajen saboda al'umma wajen suna da buƙatar shi a nan wajen in ya tabbata haka to shikenan sai a bada fatawa a kwashe su sannan za a yi amfani da wurin amma mujarradin yadda mutane suke dinnan a raba musu makabartu su gidaje wannan ba daidai bane kuma duk wanda yake sallah a cikin wannan gidan shirme kawai yake ba shi da sallah sallah ko kai ta kai guda dubu goma ba kai ko kwaya ɗaya ba domin ba a sallah a makabarta wato da gida da masallaci in aka yi su a waje ba a yin kabari to shi ma kabari in an yi shi a waje ba a yin gida ba a yin masallaci duk wanda ya riga zuwa to ya hana yin ɗayan karanta littafin tazirus sajid min ittikhadil quburi masajid da akamul janaiz dukan su na mala albani Allah ya gafarta mishi Muhammad Nasiruddin a cikin taziru sajid har sai da ya kawo akan cewa abin da yasa yayi littafin an samu wata al'ada ce muguwa a ƙasar Sham cewa duk wani mai kuɗi ko mai wadata ko babban mutum idan ya mutu sai a zo kofar gidan shi a yi masallaci a cikin masallacin sai a mai kabari kuma ana ganin hakan ma wani mutuntawa ne sai zama duk masallatan kasar na masu kudi irin wanda muke cewa Allah gana ka dinnan a nan kasashen mu da masu kudi suke a gidajen su to kowane masallaci da wuya ka tara babu kabari a ciki sai dai mai gidan bai mutu ba har ya zama ma wato kowa ma ya saba da haka ba a ganin shi a matsayin wani matsala ma a kasar Sham akwai akwai masallatai da yawa yanzu haka suke a kasashen Larabawa da na musulmai cike suke da kaburbura Allah ya tsare mu ta kuma daga cikin kuskure malam wanda ake ha ila yau shine idan aka yi rasuwa wani babban mutum ko ɗan ƙaramin yaro manyan mutane ana musu haka matsayin wai su sun fi ƙarfa a kai su makabarta sai a musu kabari a cikin gidajensu wannan ma kuskure ne ko kuma yaro ƙarami ana ganin ba sai an kashe makabarta ba sai a je kusa da banɗaki ko wani saura haka da ba a gine ba a cikin gida kawai sai a tona wai sai a rufe shi shikenan wuri ya zama makabarta sun kashe wa kansu fili kuma sun cuci mamacin don me ko akwai shi a kwantar da shi cikin makabartun musulmai ya dinga samun addu'ar da kullum masu ziyara da masu kai gawaki suke yanzu sun keɓance shi a cikin gida kawai kuma su din ba ma same addu'a ba lantana wasu su sani su mushi Allah ya tsare mu na'am
kamar matsalar maimaifa da ake yi a magabarta shi yanzu kamar mu yanzu wajejen mu hayin kudu ko wata tsohon magabarta da an koma ana yin maimaifa wanda gaskiya yana haifar da matsaloli galibin aka zo akan hako wasu kasusuwa ta karya su ana ture su a gefe kuma sannan an zo a mayar da kasar da wannan kasusuwan a cikin kabarin sabon kabarin da aka saka wato yana tambaya akan maimai shine kaburbura ne da a rufe mutane yanzu kuma ana ganin sun tsufa kabarin ko sai a zo ana saka sabbin gawawaki shi ma wannan ba daidai bane ba daidai bane gwamnati ko mutanen al'ummar yankin su tara kuɗi su sai fili daban da za su dinga ko a extending makabarta ba daidai bane gaskiya shi ma cin mutuncin wannan da yake kwance a wajen ne domin duk wanda yake wannan abu inda zaka gane cewa cin mutunci ne da wani ya san kabarin uban shi ne nan kuka kan shi ba zai yadda a tono kasusuwan ba a cikin mutanen saboda galibi wanda suke yin aikin yanzu babu babu ba su san su waye na kwancan ba ba za su yi identifying wannan wane ne wannan wane ba ne wani da yana tsaye ji cewa wannan wanan shi ne zai ce bai yadda ba a shi kaga cin mutunci ne kenan da haka in ta cika ko dai a katange ta kawai a kewaye ta ta zama makabarta wadda an daina rufe mutane a je ai wata in kuma da yiwuwa da za a yi a extended ɗinta ta hanyar wani ya bada sadaka ko ko a tara kuɗi a siya ko wasu su rushe gidajensu da ke wurin a biya su kuɗi a ci gaba da rufe mamata amma ba daidai ba ne ya kamata malam idan an yi mutuwa in an muku mutuwa ku dinga ɗiban mutane kuna kai su inda inda inda ga makabarta can ga ta nan ta fi eka ɗari dan baɗin nan sai an kushe ka ɗari kwana rufe mutane tun mu nan sai mun shige ciki da ƴaƴanmu da jikoki akwai ko kawai bari a ɗan gangara kawai a mayar a kai a rufe kawai a wanke hannu a ci gaba da harka kamar yahudu
suke da wata makabarta da suke contributing a tare da wanda suke da sai suke da full abin nan a cikin eh yan dan ruwa ka ga musu da riga su suke da kuɗi su gyara mafi yawanci eh lana da amma dai a shawara kawai shi mutum yana da halin kawai aka rasu ko wani da tikoci kawai ya tafi da to ai ma kaga mala akwai matsala ma yanzu a ce makabartu ana yi da yan dariƙa da na musulmai ya kaga akwai matsala so da za a kawo wani kasur gumu dan dariƙa wanda watakila kafiri ne ko zindiki ne a rufe a cikin musulmi
kullum da sauran za ka sami yan shi a mata suna talatin sun je rufe mamata kuma sun kira gazan makabartar gaba daya saboda halin suna da sun ja da baya a makabartar gaskiya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai jama'a Allah ubangiji ya kyauta lalle al'umma sabon gari suna cikin bala'i ko malam gara ku miƙe gaskiya ku kawo kanku gyara ba zai yi ba ba yan shi'a yan shi'a suna zuwa makabartun musulmai ai mu a nan yankin gaba ɗaya babu wata makasa da yan shiya suke zuwa sai dai su je can angon bishar da suka yi nasu cikin zaria
gwara a tafi damban ko kuma a wata makabarta da aka yi sabuwa can wajen wancan kauyen saka da gwara in nan ne ma a ci gawa a nan ai malam hawa na makabartin bai kamata a basu yan shi'a da yan ɗarika sa da kwantarwa kansu ba bai kamata ba Allah shi kyauta Allah ya tsare mu malam kamar kana so kai magana eh yawwa abinda malamai suka faɗa kamar yadda malam albani ya tattauna wannan matsala a cikin littafin taziru sajid aka riga aka birnin mamaci a wani gida kuma la'awal ma namu nan yayi wannan karatun cewa to sai dai a zo a katange iya inda kabarin yake gaba daya ya zama yanzu an yi carving out wannan area ta zama wani subdivision ne daga gidan ko kuma mafi a ala shine a zo kawai a exhumin din shi a tone gaba ɗaya a sake zuba shi a wani likafani a ɗauke shi a kai shi makabartar musulmi a rufe shafi mai alheri a ci gaba da amfani da wurin amma an bar shi haka kawai a cikin gida to duk wannan area ta zama makabarta wadda bata cika ba ta zama makabarta akwai matsala game da salolin mutane a wajen duk wanda yake jin wannan jama'a ya san yana da wani dan uwa da ke kwance a cikin gidansu sai su sabon da za su ko gida ko kakansa an rufe shi ko makamancin haka wala sai sabon da zasu yi akai in baka ba akwai matsaloli abu ne da ya shafi aqidin mutane ba su sani ba saboda kabari ba a san ko miskala zartin ya zo kusa da ibadarka kai sujuda ko ba shi kake wa sujuda ba ba a so kwata kwata saboda zari'a ce ga shirka mutane ba sa tunanin wannan Allah shi kyauta na'am eh shi din ne yana cikin daki bai dauki hukuncin gida ba tunda ai an katange dakin ko amma ya dauki hukuncin shine sun fawwate mishi albarkar da ke cikin makabartun musulmai na addu'o'i dan me za a ce shi sai a rufe shi daban wane ne shi da za a rufe shi daban ba ranan kiyama zai tsaya ne a gefe daban ba zai shiga cikin mutane ba in dai har ya iya mutuwa ai bai fi karfin a rufe shi a cikin mutane ba me yasa bai hana kanshi mutuwa ba menene falalar da mutum zai samu dan arfe shi kadai menene annabawa ne kawai da yazo a cikin nassi cewa su ba a matsar da su daga inda suka mutu amma duk wani mutum wanda ba annabi ba daukar shi ake a kai makabartar musulmi kalli sayyidina Umar me yace yana roƙon a rufe shi da ƴan uwansa abokan shi guda biyu idan Aisha ta yadda yace in ba ta yadda ku kai ni makabartun musulmai bai ce ni ku zo ku muntawa a gida ba malamai suka ce saboda ai can da aka rufe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ya zama makabarta da ka za a iya rufe wani a ƙara rufe wani shi sa ka rufe Abubakar da Umar a wajen in ba su samu daga nan kuma wanda ba samu fa duk sauran mutane suke makusanta da shi duka baki a kai su sasan baki a kai su matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sauran sahabbai duk wanda ya mutu a Madina baki a kai shi ba wani wanda aka ce bari a mai kabarin shi a gida saboda babban mutum ne duk wani babban mutum haka ake mushi shine shine an girmama shi din so da haka tun farko menene filosofin da ke cikin wai a mutum kabari daban mugu al'ada ce ko a makabarta a je a mishi kabarin shi wai ya fi na kowa kyau yanzu ga har tiles ake sakawa da wannan abun a kudancin Najeriya kada yake yin shida cikin ainihin kabilu waɗanda suke kafirai can ka tafi south east da makamantansu amma yanzu ya shigo da ya shigo nan din yan shi'a ne suka fara to yanzu musulmai ma suna yi za a je musamman a sai kwalayen tiles da siminti a je a gini ko a zo a saka farin dutse ko abin nan gashi nan dai abu iri-iri na barna da bata wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam umarni ya ba sayyidina Ali kamar yadda muslim ya rubuto cewa duk inda yaga kabarin da aka mushi wani abin nan tudu to ya ruguje wannan tudun to ina kuma ga wanda aka zo aka same tiles ko dakin ko ko farar kasa ko wane ne har rubuta suna duk babu kyau al'ada kafire ne a ce kowane kabari da sunan wanda ke cike shi da ran da aka haife shi da ran da ya mutu duk babu kyau duk wani al'adun maguzawa ne jama'a Allah ya tsare mu shi ne sai mala yake cewa a warwahu aidan ko an ahmad ibn an ahmad ibn salih haddathana ibn wahab aidan akhbarani yahya ibn azhur wa ibn lahi'a an al-hajjaj ibn shaddad an abi salih al-ghifari an ali bi ma'anahu dide isnadin iri ɗaya ne ولفظه لفظنsa shine falamma kharaja minha yayin da sayyidina ali ya fita daga garin makana baraza maimakon falamma baraza minha wa qad rawa imam ahmadu fi riwayat ibnihi abdullah bi isnadin awdaha min hadha yace al-imam ahmad ya ruwaito a cikin wato riwayar da ɗansa abdullahi ya yi ma musnad ɗinsa da isnadin da ya fi wannan fitowa fili wa'ana ya fi wannan inganci عن علي رضي الله عنه نحو من هذا أنه كره الصلاة بأرض بابلا أو أرض الخصف أو نحو ذلك سيدنا علي شوى يا كامتي كما موقوفي نغا سيدنا علي يا كامتي صلى أكسب بابلا لدي إند أكا كسبي وسو ko kasashe masu kama da waɗannan wannan al-Imam al-Bukhari ma ya ambaci wani riwaya mu'allaka a cikin ainihin a cikin sahih dinsa game da wannan ainihin ta'aliki daga Sayyidina Ali وكره الإمام أحمد الصلاة في هذه الأمكنة اتباعا لعلي رضي الله عنه الإمام أحمد ابن حنبل أمذهب بنسا ينا كامر يا كرهنتا يا نونا رشن داتي ورأي صلى أئرئ رن ودن وراري كساشا ودن دا أكا هلا كدسو ينا مي كوي كوين سيدنا علي الله يكارا ما سيدا وقوله ينا فتن nahani wato wani irin wannan magana ta sai na cewa nahani an usalliya fi babila fi ardi babila fa innaha mal'una yaqtadi alla yusalliya fi ardi mal'una wannan yana hukunta kenan fadin sayyidina ali da ya faɗi wannan magana wannan na hukunta kada ayi sallah a duk wata ƙasa wadda aka la'anta wal hadith al mashhur fil hijri yuwafiqu hadha hadisin da ya shahara game da ƙasar hijir wancan da muka ambata a baya to ya dace da wannan فإنه إذا كان قد نهى عن الدخول في أرض العذاب kaga in ya zama an hana ma a shiga garin da khalafi zalika salat to an hana ai sallah kenan dan bai yiwa kai sallah waje sai ka shiga wurin wa gairiha da ma wasu abubuwan daban wanda ba sallah ba kenan za a ce an hana ka je ka zauna an hana ka je bincike kai ne archaeologist ka ce bari ka tafi babila ko bari ka tafi a hijir ka je bincike ka gano me ya faru a wajen an hana ka ce bari ka je ka sake gina wajen ka zauna ka rayu duk waɗannan abubuwan an hana kenan wa yuwafiqu dhalika qawluhu subhanahu am masjid ad-dirar daga cikin abin da ke dacewa da wannan shine fadin annabi sallallahu alaihi fadin Allah madaukakin sarki da yi game da masjid ad-dirar masallacin waɗannan ainihin munafikai da suka gina suka gayyaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bai musu sallah a ciki har ya yadda zai je musu sallah ana dawowa a hanyar dawowa daga jihadi Allah ya mishi wahayi cewa kar ka sake ka shiga wannan masallacin daga ƙarshe manzo Allah ya sa aka je aka rushe masallacin Allah ya faɗa ya ce la taqum fihi abada kar ka tsaya a cikin shi har abada fa innahu kana min amkinatil azab dan masallacin na daga cikin wuraren azaba fa innahu qala subhanahu Allah yace afaman assasa bunyanahu ala taqwan min Allah wa ridwanin khairun shin wanda ya sa fandishan ginin sa a bisa tsoron Allah da neman yardan Allah shi yafi alheri amman assasa bunyanahu ko ko wanda ya saka fandishan ginin sa ala shafa jurfin akan wata gaba wata ke mai zurfi harin wadda take mai afkawa wadda take mai rugujewa fanhara bihi kuma ta ruguje da jahannama zuwa cikin azaba a wutar jahannama kaga shine shahid akan cewa masallacin shi ma wurin azaba ne musu da dirar ba shi sa Allah ya ce manzo Allah la taqum fihi abada kar ka sake ka tsaya cikin shaha abada wa qad ruya annahu lamma hudima kharaja minhu dukan an ruwaito cewa sa'ad da aka rushe masallacin an ga hayaki na ta fita daga cikin masallacin kamar yadda ya tabbata a cikin littafin ainihin sira ta ibnu hisham da da kuma al-imamu ibnu kathir a cikin sirarsa shi ma ya kawo wannan magana sai mala yace wa hadha kama annahu nudiba ila salati fi amkinati rahma kaga wannan kamar yadda aka kwadaitar ne akan yin sallah a wuraren da suke da rahama kal masajid salasa kamar masallatai nan guda uku haramin makka da madina da haramin baitul maqdis wa masjid quba'a da masallacin quba fa kadhalika naha anis salati fi amakin al'azab kamar yadda aka yi umarni aka kwadaitar akan yin sallah a wuraren rahama haka kuma aka yi hani akan yin sallah a wuraren azaba fa amma amakinul kufri wal ma'asi amma wuraren da ake yin kafirci ko sabo allati lam yakun fiha azabun waɗanda ba a taɓa yin azaba a cikinsu ba idza ju'ilat makanan lil imani idan aka sanya suka zama wuraren imani aw ta'a ko wuraren ta'a fa hadha hasanun wannan ya dace silma ce ga ta nan yanzu an daina yin silma duk ga wuraren silma nan sun zama kharab sai wani je siya mai da su islamiya to ya kyauta ko a rushe kafira a mai da wurin masallaci ko makaranta ko wurin yin wata harka ta addini ko wurin buga littafan musulunci ko kasuwar littafai ko kai ko kasuwar ma sai da tumatiri ne babu laifi duk ga sana a garin yanzu ba a yi komai da su da independa da albarka da paradise da duk wata wadda ka sani yanzu ba a kallon silma saboda yanzu silma a cikin handset take wanda je yana tsayawa akan wani katon allo yana yana yana kallon yana kallon abin nan yana yana yana kalle kallon banza da wofi bayan gashi a cikin wayoyin mutane kullu rai jama'a yanzu sana'a silma gaba ɗaya ta lalace ba a yin ta ko to da kamata ya duk mutanen waɗannan anguwanni sai su je su siye wuraren sai su mai da su wuraren da za a yi wani abu da zai amfana al'umma to babu laifi akan haka ko wani filin kwallo ko wani gidan karuwai ko coci in aka ci ƙasar kafirai da yaƙi to coci sai a gyara su sai a mai da su wuraren ibada sai a mai da su masallatai sai a mai da su makarantu a mai da su shaguna kasuwanni shopping malls wuraren da za a dinga yin abin da ya dace ina fata mun gane wannan to wannan babu laifi kama amara nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi sallama ahal ta'if an yaj'alu al-masajida makana tawaghiti yace kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarci mutanen ta'ifa su maida wuraren da suke wato bautar gumakansu su maida su masallatai hadisin da yazo da haka amma gaskiya saboda Allah shi ma bai inganta ba al-imamu Abu Dawud ya fitar da shi daga ainihin sahabi Usman ibn Abil As sai dai isnadin sa bai tabbata ba kamar yadda malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya tabbatar da haka a cikin littafin Da'if na Abu Dawuda a cikin lamba ta 450 insha Allah akwai wani mutum mai suna Muhammad ibn Abdullah ibn Iyad majhuli ne ba a san waye shi ba masturi ne la yu'rafu man huwa kamar yadda malamai suka faɗa kan shi to isnadin bai tabbata ba amma dai ka'ida haka take kamar yadda ga Sayyidina Umar ya raba masallaci ya raba coci a ƙasar Falasɗinu ko ya ba kiristoci da za su dinga ibadar su sauran kuma musulmai suka ci gaba da ibadar su haka kuma ya tabbata a wurare da dama a tarihi ana yin haka duk inda aka je sai a juya coci ta zama masallaci kawai a cire cross a cire gumaka a cire duk wani kendira na kafirai sai a share wurin shikenan a dinga yin sallah wa amara ahlal yamamati an yattakhidul masajida makana bai'atin kanat indahum ya ce haka kuma annabi tsari salama ya umarci ainihin mutanen ƙasar wato fa'if mutanen ƙasar yamama su ainihin wato maida wuri masallaci wani wuri inda suke yi ma sarakunansu wato gaisuwa da mubaya'a da kawo cappa inda ake kalankuwar maguzawa ya ce su mai da shi masallaci wannan ya inganta imamu nasai ya fitar da shi da isnadi wanda malamai sun hassana shi wa kana masjiduhu sallallahu alaihi wasallama maqbara masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da shi ma makabarta ne kamar yadda yazo a cikin ainihin ingantattun ainihin hadisai a cikin bukhari cewa makabarta ce amma sai da aka kwashe duka gawakin shine magana da muke faɗa saboda yanzu ana da buƙatar wurin akwai abin da za a yi da shi to sai a kwashi gawakin a canza musu wuri to haka kamar yadda muka ambata a ɗazu yanzu ma in ya zama ga wani wuri bukata ta yi tsanani ana son sai an yi amfani da shi sai a kwashe wurin sai ainihin wato waɗannan kwashe waɗannan kaburbura sai a sake zuba su a cikin likafani sabo ba wai haka kawai za a ɗibu kasusuwan mutane ba sai an samo likafani an sake naɗe su a cikin likafani an ɗauke su a mutunce kamar da ake ɗaukan gawa ba sai an sake musu sallah ko ainihin wato sauran sha'ir na gawa ba sai a je sai a tona kabari sabo sai a saka a rufe kamar da ake yin kabari wannan haka ake ko da gawa ce aka tsinta a wani wuri haka ake mata a musulunci a ce a je ku je farauta daji ko wani wuri sai kuka tsinci gawa ta bushe ko ta riɓe ko ta lalace wajibi ne a kanku ku yi mata ainihin wato sutura ba a barin gawa kowace iri ce a gari gashi nan hadisin al'imamun nasa'i da ya fitar game da kissan mutuwar watan wannan kafiri abu talibin bayan da abu talibin ya cika ɗan shi aliyu ya zo ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kawunka tsohon ba magujan nan inna ammaka shekha dal qad tuwfiya faman yuwari kawunkan nan tsohon ba magujan nan ya fa cika wa zai mistira saboda mu addinin mu daban da nashi sauran dattawan gari kuma da suke irin addinin su addinin shi su kuma ya yi faɗa da su don yana goyon bayan mu da ya zama ainihin wato bainal mitrakati was sindan kamar yadda laraba suke cewa sai annabi ce je ka rufe shi ya muka iya da sai na alishi ya je tona kabari ya saka wannan tsohon kafiri ya rufe shi da ya dawo annabi ce me ka je kai wanka hadisi ne ingantacce a cikin sunan nasa'i da ka ko yawo kuka je yawon daji ko yan training yan naku ko je sai kuka tare da gawa a daji dole ku je ku nemo likafani ku rufe ta wannan shine kaida ba a ganin gawa a tsallake to balantana kuma gawa wadda take cikin gida an rufe ta ba za a batta a nan wurin ko kuma in an ka an ta kama din za ma a batta diga kaidojin idan kuma an ciro ta to sai an lullube ta jikinta an mata a mutunce yadda ake mutunta sabuwar gawa haka za a yi mata a tare a je a rufe ta ina fata mun gane wannan jama'a Allah ya tsare mu duk wannan ba daidai ba ne sojojin najeriya da suke yaƙi da 'yan boko haram idan sun kashe mutanen da suke cewa 'yan boko haram ne sai a tara su kawai a maka musu wuta ba daidai ba ne kabari za a yi musu a rufe su ko da ko za a yi musu mass grave ne wato katon kabari wanda za a tsinga zuba su haka a ciki da yawa ba daidai ba ne a ƙona gawa al'ada ne ta maguzawa mutanen ƙasar indiya masu bauta shanu na'am eh eh alfarma ba ware kuwa haka zance yake makabarta ce ta kafirai ba ta da wata alfarma amma ko da ta musulmai ce shine muke cewa idan ta kama kamawar ba ra'ayin mutane ba in har malaman zamanin da wannan abin ya faru suka ga cancanta haka za su iya ba da fatawa ai da gwargwadon bukata guji abin da ake cewa ba wai kawai dama dole makabarta a bace da take amma in ta kama domin za a iya zuwa a samu wani yanayi da za ta kama dole sai an yi haka misali a ce ruwa na bin wajen yana lalata kabarbura ai an yi haka zamanin muawiya dole aka dinga cire su ko kuma irin wannan zamanin kawai wata gwamnati wacce za ta tsaga titi ta wani waje ya biyo ta kan kabarbura to gwamnati ce wadda ba tsari take bi na gaskiya ba da gwamnati ce ta gaskiya sai ta ce to bari ta kwana da titin ko to ba ta yi haka ba to me ya kamata mutanen al'umma wajen su yi da zarar an yi makin sai su zo sai su ba kansu fatawa mai kyau sai su kwashe duka gawakin da suka ratsa wajen nan su je su rufe sa waje shi sa nake ƙara cewa idan yanayi ya kama dan za a samu yanayin da haka dole babu yadda aka iya eh Allah ya samu dace sai ke cewa fa idza kanat ash-shari'atu okay waja'alahu masjidan ba'da nabsh al-qubur sai aka sanya wurin ya zama masallaci bayan an cire ainihin wato waɗannan kaburbura fa idza kanat ash-shari'atu qad ja'at bin nahyi an musharakati al-kuffari in ya zama shari'a ta zo da bayani akan hani game da yin tarayya da kafirai fil makanin ladhi halla bihim fihi al'azabu a wuraren da azaba ta same su su kafiran fa kaifa bi musharakatihim fil a'mali allati ya'maluna to ina kuma dangane da yin tarayya da su akan ayyukan da suke wanda akan su ne aka halaka su kaji can an ce karka zauna inda aka halakar da su karka shiga garin su da aka halakar da su karka wuce ta cikin wurin sai kana kuka to ina kuma ga yanzu kafiran da suke raye suke yin barna kaje kana irin aikin su kaga yafi muni kenan fa innahu idza qila hadha al-amalu alladhi ya'malunahu law tajarrada an mushabahatihim lam yakun muhrama muharraman da za a ce wannan aikin da suke yi da za zai yiwu ya zama ka tsiraici daga kwaikwayon su amma kana yin aikin ba haramun bane wa nahnu la naqsudu tashabbuh bihim fihi masu yin aikin su ce mu muna yi ne ba dan kwaikwayon kafirai ba fa nafsu dukhul fil maka ila al makan laysa bi ma'asiyatin ai shiga wani wuri kadai bai zama sabo law tadarraja tajarrada an kaunihi asarahu da a ce wurin ba burbushin su bane wa nahnu la naqsidu at tashabbuha bihim mu da muke shiga wurin ba ma nufin kwaikwayo da su balil musharaka fil amali aqrabu ila al-iqtida'i ila iqtida'i al-azabi min ad-dukhuli ila ad-diyari kai gaskiya ma yadda abun yake shine tarayya da kafirai a cikin ayyukan su ya fi kusa da ya kai mutum zuwa ga azaba fiye da shiga garuruwansu inda aka musu azaba ma'ana ya mai musu da amsa ne irin yadda suka faɗa wani zai ce to ai ni yanzu kaza da nake yi ba ku nake da kafirai ba ko da irin na kafirai ne gemu da nake askewa ni ba ina askewa ne don kwaikwayo da kafirai ba kawai ina askewa ne don ra'ayi na kenan kuma ni ba dan su ni ba ma san kafirai suna askewa ba misali haka sakin wando haka cin abinci da hagu misali mutum zai iya faɗan wannan haka sauraron kiɗa ko makamancinsu sai a ce mashi to kaji ai gashi can an ce ka a shiga garuruwansu ka san kuma dai shiga garuruwansu kaɗai bai nufin kayi koyi da ayyukansu bai nufin kana son kai irin ayyukansu kuma ka sani da cewa yin aiki irin nasu ya fi kusa da ya jawo maka azaba fiye da a ce ka bi ta cikin garinsu to tun da aka hana wancan famin babu aula a hana wannan kenan فإن جميع ما يعملونه مما ليس من أعمال المسلمين السابقين إما كفر domin duk abin da su kafiran suke aikatawa wanda baya cikin ayyukan musulmai magabata ko dai ya zama kafirci ne cewa da suke Allah ɗayan uku ne kafirci ne wa imma ma'asiya ko kuma tsabaragen sabo ne zina ne da luwaɗi da shan ƙwayoyi da miyagun ayyuka wa imma shi'ari kufri ko kuma tambari ne na kafirci aw ma'asiya ko tambari ne na sabo wa imma mazannatu lil kufri wal ma'asiya ko ya zama abu ne da ake tsammanin samuwar kafirci ko saban Allah a ciki wa imma an yi khafa an ya jirra ila ma'asiyatin ko kuma ya zama abin ana tsoron zai jawo zuwa ga sabo ba ka iya ganin sabo kai tsaye a ciki amma zai iya jan ka zuwa ga sabo wa ma ahsibu ahadan yunazi'u fi jami'i hadha bana tunanin wani zai yi jayayya game da wani abu a cikin waɗannan abubuwan cewa duk wani abu da kafirai suke a yanzu da mutane suke gogoriyan kwaikwayo ko dai zama tsabaragen kafirci ne ko sabo ko abin da yake a cikin shi akwai sabo ko kafirci ko abin da yake tambari ne na sabo yayata abin sabo ne ko kafirci ko kuma akwai tsammanin sabo da kafirci ya shigo ciki yace babu wanda zai musa wannan me abin da kafirai suke wanda kake yi kake tsammanin cewa zai zama maka da wani alheri a tambayi wanda yake kawo misali wani abu daga cikin aladun kafirai wanda yake wanda ba shi da zai zama ya tsiraiti gabaki daya daga barna ba zai iya kawo wannan misalin ba ibn taymiya yace ina jin babu wanda zai iya jayayya akan wannan wala inna za'a fihi in ma ya jayayya fala yumkinuhu an yunazi'a fi anna al-mukhalafa fihi aqrabu ila al-mukhalafa fil kufr wal ma'siyah idan yayi sa idan yayi jayayya kuma ina jin ba zai iya kare hujjar shi akan cewa annal mukhalafa fihi saɓawa kafirai a cikin wannan abubuwan aqrabu ya fi kusa ilal mukhalafati fil kufri wal ma'asiya ya fi kusa da ya sa ka saba ma ainihin kafirci da sabo wa anna husul hadhihi maslaha kuma samun wannan maslaha na ka saba ma kafirai a ciki hakan ya baka damar ka guje ma kafirci da sabo wannan maslaha fil a'mali aqrabu fi husuliha fil amakin kuma samun wannan maslaha a cikin ayyuka ta fi kusa fiye da samunta a cikin wurare to in ya zama an hana ma kwaikwayensa a cikin wurare wanda kuma shine mafi karancin yiwuwar a samu sabo a ciki ko abin da zai kai ka zuwa ga sabo to ina kuma ga hanin da za a yi maka a cikin ka saba musu akan ayyukansu ka tsaya kana wasa da shi domin ya fi zama kusa da ka kwaikwaye su kusa da ka kai ga sabo kusa da ka kai ga kafirci fiye da in ka shiga cikin garinsu wannan ya fi nesa da ka kai ga sabo ko kafirci ya fi nesa daga zama irinsu amma da haka wannan ma ba daga makawa ba ina ga wancan a takaice jama'a da abubuwan da kafirai suke yi na al'adunsu da wasanni da tafarkinsu da addininsu da yarensu da irin sanya suturarsu duka akwai barna a ciki akwai sabo a ciki akwai maguzanci akwai kafirci da makamantansu a ciki yanzu kaddara ɗauki kawai misali a wasa irin na kwallo da mutane suke so sai sun ce ai babu zunubi a cikin shi in ba tsaraici ko ya wuce lokaci sallah ko makamanci haka ba to ina kuma gaba da yake haddasa tsakanin mutane ina kuma ga irin barnar dukiya da ake sanadiyarsa ina kuma ga shagaltar da mutane da yake daga abin da ya kamata su yi ina kuma ga ainihin wato irin yadda yake haifarwa da mutane ƙaunar kafire a cikin rayuwarsu kaga dai ya zama zari'a zuwa ga waɗannan barnatakikiniya ko da shi mujarradin yin wasan bai da wannan barna ina fata mun gano wannan jama'a Allah shi kyauta sai ya ce ala tara anna mutaba'atan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihina fi a'malihim kai yanzu baka ganin cewa bibiyan salan annabawa da siddiqai da shahidai da mutanen kwarai a cikin ayyukansu anfa'u wa aula ya fi daraja ya fi amfani min mutaba'atihim fi masakinihim fiye da bin su a wuraren zaman su wa ru'yati atharihim da ganin inda suka rayu ka rayu a Najeriya ko Kamaru ko Chadi kayi bauta Allah ka bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lafiya lau ka mutu ya fi maka alheri fiye da a ce duk shekara kana tafiya wuraren kaburbura na annabawa ko shahidai ko siddiqai ko wurin da suka rayu amma kuma baka yin ibada da suka ce ayi ma'ana ko da baka taba ganin wani annabi ba baka taba ganin kabarin shi ba baka taba ganin wandan da ya taba sakawa ko mashin shi ko zoban shi ba baka yi asara komai ba in dai ka ba addinin shi kenan shine bibiyan addinin ya fi muhimmanci fiye da bibiyan asar ɗin to haka waɗancan ma bibiyan tafarkinsu ya fi haɗari fiye da shiga cikin wurin da suka rayu ina fata mun gane mu ƙarana wa aidan ma huwa sarihun fi dilalati ma rawa abu dawuda fi sunanihi حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو النضر يعني هشام بن القاسم قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت حدثنا حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي an ibn umar radiyallahu anhuma qala ibn umar Allah ya kara masa yadda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum duk wanda yake kamantakekeniya da wasu mutane ya zama daya daga cikin su wa hadha isnadun jayyidun ibn taymiya yace wannan isnadi ne kyakkyawa fa inna ibn abi shayba wa aban nadri wa hassan ibn atiya thiqatun mashahiru kaga da malamin Abu Dawuda shine al-Imam Usman ibn Abi Shayba da Abu Nadri shine wato Hisham ibn al-Qasim dan can ibn Muslim al-Laythi kenan ha Hashim na'am Hashim ibn al-Qasim sunan shi kenan ko Abu Nadri Hashim ibn al-Qasim al-Baghdadi kenan babban malamin hadisi ne shahararre ne da ainihin karantarwa da ilimi da shi da kuma Uh, Hassan ibn Atiyya da ainihin Hassanu ɗan Atiyya al-Muharibi kenan Abu uh, uh, Abubakar ad-Dimashqi babban malami mai bauta Allah da ibada wannan shi ma dukan su yace mashahiru thiqatun amintattu ne mashahiru shahararru a ilimi ajillau masu daraja mirjal sahihaini sa da sai Bukhari da Muslim wa hum ajallu min an yuhtaja ila an yuqala hum min rijalis sahihaini sun fi karfin ma a tsaya ana magana akan cewa suna cikin bukhari da muslim ma'ana siqat ne tabbatattu ba su da matsala wa amma abdurrahman ibn thabit ibn thawban to wancan kuwa abdurrahman ibn thabit ibn thawban wanda shine malamin hashimu dan qasim abu nadari dalibin hassanu dan atiya tsakanin waɗancan sika din guda biyu shi kuma fa sai ya ce faqala yahya ibn ma'in yahya dan ma'inu wa abu zur'a wa ahmad ibn abdullahi da ainihin ahmad ibn abdullahi ainihin wato al-ijli kenan Ahmad dan Abdullahi al-Imam al-Ijli kenan duka suka ce laysa bihi ba'as ba shi da wata matsala ma'ana shi ma ya sha ya kai tudun mun tsira Ibn Hajar a cikin at-Taqrib yana cewa game da shi saduqun yukhti'u mutumin kirki ne mai gaskiya amma yana yin kuskure to irin wannan idan ya zo da hadisi sai in an ji wani abu ne na alaman nakara a cikin hadisinsa sannan za a fara magana a tunanin mutaba'a ko shawahid ko shuzuzi ko makamanci haka amma in ba haka ba mafi adana daraja hadisinsa shine a ce hadisi ne hasanun ko jayyirun kamar yadda ibn taymiya ya ainihin ainihin abbara akai baya ga haka malam albani ya tabbatar da ingancin wannan hadisi a cikin littafin da'if na sunan sahih da da'if na abu dauda sai ce wa qala abdurrahman ibn ibrahima duhaim sai kuma abdurrahman ibn ibrahima duhaim al'usmani kenan babban malamin hadisi wanda yake daga cikin masu wafaƙawa ko raunatawa ya ce huwa sikatun wa ƙala abu hatimin abu hatimin rari ya ce mustaƙimul hadif wa amma abu muni aljarashi faƙala fihi ahmad bin abdullahi da ijili huwa sikatun al'imamul ijili ya ce amintacce ne wa ma alimtu ahadan zakarahu bi su'in ban san wani ya ambace shi da mugun abu ba وقد سمع منه حسان حسان بن عطية حسان بن عطية وانشان الحافظ حسان بن عطية المحاربي يا يجي كراتو أقنسا وقد اهتد الإمام أحمد وغيره بهذا الحديث الإمام أحمد دوانا سسني هجا دوانا حديثي وهذا الحديث أقل أحواله أن يقتدي تحريم التشبه بهم kaga wannan hadisi da yace man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum mafi karancin ma'anar da za a bashi shine a ce ya haramta kamantaceceniya da su amma an ɗauke shi da girman shi haka da faɗinsa ba a rage mishi wani zafi ba sai a ce mutum kafiri ne to annabi ya ce ya zama ɗaya daga cikin su idan mutanen kafire ne ya zama ɗaya daga cikin kafire idan mutanen mumine ne ya zama ɗaya daga cikin mumine idan mutanen wawaye ne ya zama ɗaya daga cikin wawaye idan mutanen masu wayo ne ya zama ɗaya daga cikin masu wayo ma'ana duk wanda aka ganshi da irin salon wasu ya zama ɗaya daga cikinsu abu nufi za a mai hukuncin irinsu shi da wanda malai suka ce game da hadisa yanzu lokutan baya da ake rigingimu na addini ko na kabilanci ko wasu fitintu da suka faru ai akwai mutane da dama sun zama victims na circumstance saboda irin sitirar da suka saka ko irin mazhar ɗinsu irin appearance ɗinsu ma'ana mutum ne musulmi amma yana shiga irin ta kafirai sai su zo suna wucewa a motoci ta wani garin kafirai irin wancan gwanin gora ɗin suka din kashe mutane sun ta kashe mutanen da kafirai da 'yan uwansu saboda sun gasu da shiga musulmai da jallabiya haka wasu su ma musulmai sun kashe musulmai 'yan uwansu saboda sun gansu da zanzaro ko sun ji su ba su jin irin yaren wajen duk wannan me ke faruwa saboda a zahiri duk mutumin da aka gani da sura kaza to ana mushi hukunci irin na waɗannan mutanen ne babu yadda za a ganka akan bola kana tsince-tsince da gashinka ya ci kurkuɗe ka fi wata shida baka yi wanka ba kuma a hukunta ka a matsayin mai hankali da annaka ta tashabba bil majanin fa anta wahidun minhum idan aka ganka yanzu da uniform irin na waɗannan yara na 'yan albani science ka fito me za a ce kato a cikin albani science ya zama da albani science ss1 saboda tashabbata bi qaumin fa anta minhum zaka ga in ka je kasar Sokoto da kyabba da makamantar sai ka ga mutum da rawani da babban riga da alkyabba da carbi za ka ɗauka malami ne kawai yana nan da molan shi a rataye ashe maroƙi ne amma a zahiri aka yi kama da malamai ka gani sai ka ce mishi barka da asuba a karma kalla ashe nan maroƙi ne saboda haka suke shigar su ko idan jahilai mutanen kasashen mu da wanda ba su san larabawa ba in suka je kasashen saudiya ko kuwait ko yamman ko makamanci haka da sun ga balarabe da gemu haka da gazaza da wando haka gashi nan da rawani sai a ce shek ne sai su dauka waɗannan su ne su albani su bin ba su nasiru dinin su su su su abin nan su su a tsiyatu abin nan da makamantansu su otaimin sai ka dauka su ne saboda yayi kama da irin shigar da ake ganin malamai da su a kasashen ko kuma ku tuna jama'a karatun da aka yi a can farko cewa wannan shigar psychologically tana sawa mutum irin tunanin mutanen kamar yadda yaro da ake siyo mai kayan soja da ake cewa in an je aikin hajji an dawo sai ya dinga jin daga sai kamar shi soja ne haka mutumin da ya ainihin shiga irin tafarkin wasu mutane sai ya ji kamar shi su ne duka haka abin yake faruwa Allah ya tsare mu ya ce wannan hadisin mafi karancin halinsa shine a ce ya haramta kama da kafirai wa in kana zahiru yaqtadi kufr al mushabba mutashabba bihim duk da yake zahirin sa yana hukunta kafircin wanda ya kama da su kama fi qaulihi kamar yadda Allah yake cewa man yatawallahum minkum fa innahu minhum wanda ya jibinci kafirai daga cikin ku musulmai ya zama daga cikin su wa huwa nadhiru ma sanadhkuruhu an abdullahi ibn amr annahu qala wannan ɗaya yake da abin da za a ambata nan gaba daga Abdullahi dan Amr da yake cewa man bana bi ardil mushrikina wa sana'a nayruzahum wa maharajanahum wa tashabbaha bihim hatta yamutu hushira ma'ahum yawmal qiyamah fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan magana jama'a malami ne daga cikin sahabbai manya Abdullahi dan Amr dan As yake fada kamar yadda Baihaqi ya ruwaito yace man bana bi ardil mushrikina wanda ya je kasar kafire ya je ya gida sai ka tafi anguwar da an san ta kafirai ne ko garin kafirai sai kawai ka je kai gida a cikinsu wa sana'a na ya dinga yin irin bukukuwansu wa maharajanahum da kalankuwarsu in za su yi biki da kai ake duk da yi wani festival za a yi wani ainihin wato abu na shekara biki ko naɗin sarauta ko wani bikin al'ada ko wani taron nuna al'adu kai ma da kai ake kai da 'ya'yanka wa tashabbaha bihim kana kama da su ka sa irin sutura suka ci irin abincinsu kai irin rawansu kai irin bukukuwansu hatta ya muta har ya je muta haka hushira ma hum yawmal qiyama ranar alkiyama cikin kafirai za ta shi shi alimai ba yake fitar da wannan daga sahabi abdullahi dan amr dan as jama'a ku duba hadarin da wannan fa yake faruwa yanzu za ga musulmai ne wai ranar kirsimeti wai sai musulmi ya je musamman ya sayo ƴaƴan shi ya sayo ƴaƴan shi kaya irin wanda ake sawa a je coci ya sai ya sayo ya siyo bunsuru ya yanka a gidan shi a babbake wai dan mene wai dan ka ƴaƴan shi su ga ƴan kristoci wai sun yi gayu a anguwa wai su ji a shi'ur bin naqas su ji inferiority complex galibin mutane suke raye a Abuja Fatakwal Lagos haka suke saboda barikanci har yanzu wannan bai ƙara nan ba tukuna amma ana tafi ba haka abubuwan suke faruwa jama'a kuma sai a fita da su a tafi park a je a yi wato wasanni a je ziyarce-ziyarce gidan zoo a je a sai musu ice cream a supermarket da Mr. Biggs da wane ne wai dan su ma su ji dai kamar yau ana shagali daidai da hutu da muke yi jama'a ranar Kirsimeti muke zuwa kasuwa bala'i gwamnati dai ta sa mana baya da muka iya ko ta ba da hutu ko to amma hutu mu ci gaba harkokin mu kai mu ko ranar sallah fa a cikin musulunci ba ce ai hutu ba in an je idi an dawo za a ci gaba da harka ne kowa nan ya sani sanda malai yake rayu har ranar idi mun sha zuwa karatu muciya in ya faɗo ranar karatu da rigar sallah haka zaka je a zo na yi karatu so nawa muna zuwa wannan saboda ba wani maganan wai a wani huta wai wai a ce bari a zauna ba a komai saboda yau rana ta kaza ce babu wannan a cikin musulunci jama'a idin juma'a da ake yin shi duk mako mai Allah ya ce fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard kuma ko da gari ya waye ba a ce shikenan mu zauna yau juma'a ba za mu je kasuwa ba ba za mu yi aiki ba za mu je mu duk harkokin da muke in an yi sallah kuma a je a ci gaba to haka ballantana kuma bukukuwan da ba na ba bukukuwan kafare a ce wai ranan kirsimeti ko ranan abin nan a wani daga cikin bukukuwan kafare kun zo kun taru kuna al'amari irin wannan abun mamaki shine yanzu kamar irin wannan da ake ce ma ranan masoya valentine da ya zama ma kowa wai tunda dai shi ma wai masoyi ne sai ka ji ma mutane sa cewa ai ba ai ba na kristoci bane ai na kowa ne wannan bikin to a kristanci ma wannan maguzanci ne a cikin kristanci ma wanda suke kristanci na gaskiya ba sa yin shi saboda al'ada ce ta can wasu wasu batattu can wasu maguzawa can da aka ɗauko su aka ce wai sun yi soyayya sun samu matsala kaza shikenan mutane su dinga tunawa da su ranar kaza ranar kaza ranar kaza musulmai kuma duk suna cikin shiga suna shiga cikin al'amarin ubangiji Allah ya tsare mu saboda lokaci kure za mu tsaya anan insha Allah sai Allah ya kai mako mai zuwa su na'am na'am eh sai ga wata kuri ko kashin cutarsa ko akwai shahar da makamanta wannan ba zai zama ka'ida mai tsari a kan cewa duk abin da kafin yi da shi ma'ana musulmi ne a kwarai kuwa duk abin da kafir ya bai da shi tabbas musulmi ta kantsan da shi har sai ya ga abin da ke ciki ai ya faɗi wannan magana a baya cewa kafirai tun da rayuwarsu ta riga ta lalace sun ƙi bin Allah ba za su iya kawo mutane wani alheri ba yanzu ka duba ga ilmomi ɗin da ake da kafirai suka kawo ba fa nasu bane ilmomin al'ummomi ne daban-daban daga cikin musulmai da sauran al'ummomi suka ɗauka amma da suka kai su ƙasashen su sai da suka saka kafirci a ciki sai da suka lalata al'amura tun daga sunayen mutanen da yadda abubuwan suke sai da suka bata su saboda kafircin nan da ya riga ya shiga zuciyarsu ya riga ya bata komai gaskiya ne wannan ka'ida ce mai karfi game da cewa duk abin da kafirai suka kawo to musulmi ya taka tsantsan game da an san wannan abin har sai hatta yabdu wa salahu har sai nagartar shi ta bayyana saboda dama mazanna ce ta barna mahalli ne na barna ainihin wato da maguzanci Allah ya shirya da mu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله